in mutum ya fito fili ya zargi matarsa ba amma ya ta'ari da jirwaye da kamar wanka wa shakkat fi waladihi ita kuma ta yi shakka a cikin ɗan da ta haifa wa aradar intifa aminu mijin yana sanya kore ɗan gabarin kansa shi mijin to menene za a yi za mu gani ko tunda an kawo kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ga yadda ake yanke hukunci insha Allah قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة an karbo daga sayyidina abu hurairah ta Allah ya karama sai dace anna rajulan min bani fazarata أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum cikin kabilan bani fazara sai shi ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna imra'ati waladat gulaman aswad ya manzon Allah matata ta haifa min da baki mun kuma farare ne shine mahallu shahid kenan idza arraba bai ce matata ta yi min barra ta haifa min da baki to sai me shi ne taribin kenan aiko ba shakka kenan ba shi ne bai ce ta yi barna ba bai ce ta haifin baki فقال رسول الله sallallahu alaihi عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi salama ce, hal laka min iblin kana da rakunma kuwa kala na'am ya ce eh, ina da rakunma kala fama ha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan rakunman naka me launin kalolinsu su kala humrun yace jajaye ne qala fa hal fiha min awraq wa'annan rakuma da suke da kala daya babu wani rakumi da ya shigo da wata kala daban kaman baki baki haka kaman toka toka haka qala inna fiha lawurkan yace tabbas cikin rakuman akwai waɗanda suka canza kala qala fa anna tara zalik ce ya akai waɗanda suka samu canjin kala kala asa an yakuna lazahu irku me yiwuwa jijiya ce ta jawo shi daga kakanninsa wannan abin shi ya samu canji shi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai masu allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa haza a sa'an ya kuna na za'ahu irku wannan ɗa da aka haifan ma baki mai yiwuwa shi ma cikin kakanninsa ne ya jawo jijiya Mana cikin kakannin ku can akwai an taba samun wani baki kenan shine jijinin je bi jini ya bi jini har ya zo sai yau ya fito baya nuna cewa ta je ta haifa sadiki kaga an warware matsala ba tare da shi bai fito fili ya zargi matarsa ba balle a ce kawo shaida ko li'ani amma kuma ga abin da ya faru sai aka warware wannan matsalar cikin ruwan sanyi mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa hukunci dangane da abin da zai iya fahimta ya fahimta ko bai fahimta ba ya fahimta eh, eh ya yi ɗaure shi aka yi tambayarsa ake yana ba da jawabi Karshen jawabi sai ɗaure kansa shi ke قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزعين قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وهو يريد الانتفاء منه هذا ولا كارم بياني لما جين حديث فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال فيها زوج ورق akwai wani garke akwai wasu kamar guda biyar ko haka can mana su kalas ta canza fama za ka tura me sa haka fa kala la'allahu an ya kuna na za ha irkun kala fa la'allaha za an ya kuna za a hu irkun kala fa lam yurakhis lahu fil intifa'i minhu manzo Allah bai bashi daman ya kore ɗan ba saboda yana shakka an fahimta balarabe ne balarabe ya ce ba baki a cikinsu sai ta haifar masa da baki duk duniyan nan kowa za a yi shakkarta ba haka bane ba to amma da yake shakka ce innal yaqina la yazulu bi shakk shakka yake yi bai fito fili ya ce matarsa ta je ta yi abin nan ba ba to manzo Allah bai ba shi dama da an buɗa masa kofa shikenan sai ce a shi ba ɗansa sa bane ko me zai faru shikenan sai aka takura aka ki bashi dama aka yi mai misali aka ce don mutum matarsa ta haifi da da ya canza kalarsa ko kalarta ko menene baya nuna cewa eh, ta je ta yi fasikanci ya faru haka ya faru a kasar madina ana da zaune lafiya lafiya wata rana sai wata ta zo ta haifi da baki hankalin mai gidan ya tashi hankalin mijin ya tashi ga su ba sa son kala baki hankalinta ya tashi hankalin shi ya tashi wannan ya zo dubiya wannan ya zo gaisuwa wata tsohuwa ita kadai ta saura allah ya saurar da ita ta gama wannan ta mutu tana zuwa tana ganin shi ta ce masha allah kakan kuwa ne kaza yadda kuka ga wannan haka yake mun yi zamani da shi shi kenan sai matsala ta karu tana ganin shi ta ce kakan wani kaza kaza kaza kaza haka yake yadda kaga wannan dan haka yake to kaga mata ta ya kwanta ke eh ba ba abin nan ba قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيواء حمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعلى أبي هريرة قال bainama na'anu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qama rajulun sai wani mutum ya tashi fa qala sai ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni wulida li gulamun aswad an haifa min dabaki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa anna kana dhalik ya akai haka kala ma adiri ya ce ban sani ba ta da ya haifar min ɗabaki ya haka ya kai ce ban sani ba ta da ya haifo shi haka kala fa hallaka min ibilin to sai mazu Allah ya dawo a cikin sana'ar sa kiwon rakunma ya san kiwo ya san dabbobi gwargwaron haddithun nasa bi kadir ukuli gwargwaron abin da zai fahimta kenan kala na'am yace eh ina da rakunma kala fa ma alwanuha me kalolin rakunma kala humrun qala fa hal jamalun awrak ba za akwai wani rakumi ɗaya a cikin su wanda yake shigo da kala baki baki kaɗan haka shiga qala fiha iblun wurqun yace eh tabbas akwai rakumi ɗaya mai bakin kala qala fa zalik ce ya aka yi haka kala ma jiri ya rasulallah ce manzo Allah ban sani ba ni dai rakumi na da ya zama baki ban damu ba amma ya fi min da baki na dole damu in san me sababi don rakumi ya zama ban rakuni baki ba shi yanka ji ba ko sayar ba to amma mata ni fari ba mata ta balarabe ni balarabe ko ta haifa min bakin da ina kai haka kala ban sani ba ya manzo Allah illa an yakuna naza'ahu irkun ce wallahi ban sani ba sai dai mai yi wa jini ne tun daga kakannin wannan rakumin har zuwa kanshi kala wa ha za na allahu na za'ahu irkun famin ajiyi kaza rasulullahi sallallahu alaihi salama ha za la ya da rajulin ha لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة بايا حلتا ما تم تنتهيه يتوي بعد نفسه بني سيدي إن يزر جيت فاحشة saboda manzo Allah ya zartar da hukunci alwaladu lil firash babu tallili fil intifa'i min alwalad babin da yazo na tsanantawa mutum matan mutum matan mutum ta haihu zai ce ba ɗansa bane ko da yake wannan sanadin da'ifi ne قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه الملاعنه da aka saukar da ayar mura'ana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zartar da hukunci ce ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin rajulan min hum. falaisat min Allah fi shay duk mace da ta zo ta shigar ta shigar da wani da a cikin gidan da ba gidan su bane ba dan ta je ta dauko ciki ta zo ta dauko ciki ta yi fasikanci kenan ta zo ta haifar musu da ban sani ba yana ta kai kawo mana Allah madaukakin sarki ba zai yarda da ita ba ba zai shigar da ita aljannarsa ba wala yudkhulu Allahu jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu duk wanda ya musunta ɗansa yana sanar cewa ɗansa ne وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين يوم القيامة duk wanda ya musunta da ya ce ba ɗansa ne don ya kunyata uwar koshi shi ma ranar lafira haka Allah zai kunyata shi a cikin gaban halitta baki ɗaya Allah kiyaye باب الحاق الولد بالفراش اذا لم ينفه صاحب الفراش باب اللي زنا da in an haife shi namijin da ke auren matar da ta haife shi ne sai dai in shi ya kore ya ce ba ɗansa ba ne to a lokacin kuma sai a ce ta tafi da shi ko ta yi mai sai a yi li'ani in a yi li'ani babu wani hukunci da zai hau a kanta shi dai ta ji da ɗa iza lamiyar yankihi sahibul firash قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد لا دم تهيفا lilfirashi ana danganta shi ne ga ubansa mijinta wanda take ita shimfidar su ce ko kuwa a'a shi ne mai shimfidar da suke kwana a kai kinaya ake cewa mijin da ya auri matar ɗana sa ne walil ahiri alhajaru al'ahir al'uhratu huwa zina zina mazinaci kuma in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a bulale shi a zane shi a masa bulala to sai mu kalli wannan hadisi alwaladu lil firash ma'ana da in mace ta haifi da matukan mijinta ba kore dan yayi ba aka ji aka yi la'ani ba to dan ne to wanda ya zo ya zina da ita fa aka ce ruwan maniyyar mazinaci ba shi da kima ba shi da daraja ba shi da ba shi da darajar da za a kimanta shi ma sai sa aka ce in mijinta ne sake ta sai ta idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku in fasikanci ne jini a'a aka ce in ta yi ah, istibra'i jini daya sai a shike an fahimta to ɗaya zafi da ita sai ta yi ciki kuma fa ya yi zina da ita ta yi ciki za a yi aurenta kuma za a yi aurenta ba za a iya aurenta da ciki ko ba za a iya ba eh wannan matsalar mun tattauna ta kullum muna tattauna ta amma ga ce wanda ya ko wani daban aka ce mutum ya je zina da mace sai ta ɗauki ciki ba shi kenan ba aka ce za a iya aurenta ko ba za a iya aurenta ba za a iya aurenta baka jin hausa ne aka ce za a iya aurenta ko aka ce zai iya aurenta mai aka tambaya za a iya aurenta ko ba za a iya aurenta ba wannan hausar mai take nuna wa eh? ba lallai ba ne ba su su aure ta ba hukunci ake ana magana ne kan shari'a ana magana ne kan shari'a amma za su yadda su aure ta ba za su yadda su aure ta ba abinda shari'a ya tabbatar shi ai magana ake akai saboda an nuna cewa mm, eh, maniyin mazinaci ba shi da kima amma in aure ne akwai kima shi sa matarsa ce suna zaman aure shi ya sake ta sai ta yi jini uku ko tsarki uku don a tabbatar da ba ciki cikin a tare da ita amma fasikanci ta je je da ita aka ce in ta yi istibra'i jini ɗaya shi kenan sai ta je ta yi aurenta to ba komai bai bayyana ba kenan to garin zinar da ya zinar da ita sai ta ɗauki ciki ko an sani ko ba a sani ba ga ciki ya fito ga ciki ya fito sai suka ce za a yi aurenta imamu shafi da imamu abu hanifa suka ce za a iya aurenta da ciki imamu malik da imamu ahmad suka ce ba za a yi aurenta ba sai ta haifi ɗan da ke cikinta an fahimta to wa'anda suka ce za a yi aurenta kuma fa su kuma suka kasu kashi biyu zai iya aurenta amma sai ya haƙura har ta haihu kare sadu da ita ɗaya ce zai iya aurenta kuma zai iya saduwa da ita me yasa aka ce aya innal harama la yuharrimu halalan gaskiya ne Allah <laughs> eh a wannan shakiyanci ne ba wai ba zance gujin takalmi ba amma abubuwa ne warabi mutum ba mutum ya kama harshen su kare su mutu da yawa <laughs> namiji mace namiji sai allah da ya halice su babu fitina da take ta da hankalin namiji kamar mace namiji ba shi da fitina a cikin rayuwar nan kamar mace kowane ne sai kiyaye wa allah sai kiyaye wa allah ba haka bane ba eh eh shi ne saboda ya ce alwaladu lil firash da namijin da ke auren mace ne ta zo ta haifar masa to wanda ya zina da ita kuma ba aka ce ba shi da komai sai dai a je a tsayar masa da haddi tun da uba mijinta ya ce shi ɗansa ne yana so ɗansa ne kuma akwai sama da haka akwai sama da haka saboda ai dangantaka ɗin ai mun karkasa ku akwai ɗan na fil azal ɗanka ne azaliyan amma ba shar'an ba azalan la shar'an qadaran la shar'an ba haka bane ba ya je zina da ita sai ya suka haifi ɗa ba da maniyin shi ne ya haifi ɗansa ne ɗansa ne kadar amma a shar'ance ba ɗansa ba ne amma ɗansa kuma kadaran wa shar'an aka ji aka ɗaura aure suka zo suka sadu suka haifi ɗa ɗansa ne ƙaddaran wa shar'an ta ji aka ce alwalar da lil firash wani ahirar hajar watakila mazinaci shi ya mata ciki aka ce shari'a ta ɗauka ta bashi ɗansa ne shar'an watakila na ƙadar da gila ba ruwansa ba ne amma tun da shari'a ta bashi kamar da za mu zo mu je yadda manzo Allah ya zartar da hukunci shi yasa da'iman shari'a ake bi shari'a ake bi eh eh garin mutane na mai eh eh ba a ce fa yaje ya aure ta ba fa aka ce ya ya shafi al'adar gare in an yi haka a shar'ance ya yi ko bai yi ba abinda ake bincike ke abinda ake bincike ke in haka ya misali ya je ya yi zina da wata shi suka haifi ɗa wannan yan a shar'ance yarsa ce in ta girma zai aurenta ko ba zai aurenta ba al'adar hausawa ba al'adar duk duniya baki daya a shar'ance yarsa ce to in ko ba yarsa ba ce a shar'ance ya halatta ya aure ta <laughs> to ya rai ba lallai sai ya yi ma daɗi ko ya yi min daɗi ba ko ya dace da al'adar ko al'adar shi ne aka ce ai ɗa kaddara ne la shar'an shi ne mutum ya je zina da mace suka haifi ba mani su ne hadu suka haifi ba ba jininsa ba ne ba ba jininsa ba ne kadaran jininsa ne amma shar'an ɗansa ne zai gaje shi za ta gaje shi ɗansa ne kadaran la shar'an ɗansa kuma kadaran wa shar'an aka ɗaura aure a shar'ance suka je suka sadu da juna suka haifi ɗa ɗansa ne ƙadaran wa shar'an yana zaune da matarsa wallahu a'lamu bima bi haqiqatil amri taje wani sabu da ita ta dauko ciki bai sani bai zo ta haifar masa da a gida sai manzo Allah ya ce alwaladu lil firash matukan ba shi ne yace baya so ba dan sa ne wa hadha ibnuhu shar'an watakila la qadran ba jinin sa bane to shi yasa al'amuran haka ake barin su tun da shari'a ta zo ta tsara abubuwa dokar azancin ka yazo ya zo daga shari'a ya tabbatar da abin da yake eh, eh. <laughs> a cikin magana kuma kace

ba ta yadda zina ta yi ba shi kuma ya ce zina ta yi ba shi kenan ba ba ɗansa ba ne ba guda ba nasa ba ne li'ani in aka yi li'ani ɗan wa ake baiwa ɗanta ne saboda ya zaɗe ta yadda ɗanta ne amma wannan ƙararra ta je ta yi zina kuma ka ce ina mana wajen aure a to zina matarsa in na maganar zina kuma ana maganar matarsa ce me ce ce zinar ana nufin abinda shari'a inda shari'a ta rataya hukunci dan zina kowa ya san ba dan menene ba kowa ya san inda zina aka yi ba shi da abin nan amma shari'a ba ta ba da dama kuma a aibata shi ba fa shari'a ba ta ba da dama a aibata shi ba Maliki malikiya abinda suka sai sai suka ce ba zai limanci ba wai bai halatta bane yayi limanci yadda kowa ya limanci yayi wai tunda an san shi da wannan aibi duk sa'an da ya ci gaba zai limanci sai ga wannan magana abin yana zuwa zukatan mutane sai ta haifar musu laifuka sai aka ce kare amma da shi da kowa duk ɗaya na iya limanci limanci ya yi in limamin makka ma ya limanci ya yi <coughs> abin ake nufi kenan ko قال أخبرنا اسحاق بن إبراهيم قال عبد الرزاق قال حدثنا مأمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص كهو كنت لمن الله يكي سعد بن أبي وقاص shine suka yi jayayya tare da abdu ibn zam'a abdu dan zam'a din nan dan uwan nana sauda bintu zam'a ce matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suka yi jayayya fa qala sa'd sai sa'd ibn abi waqqas yace hadha ya rasulullah ibn akhi utba ibn abi waqqas ahida ilayya annahu ibnatu annahu ibnuhu unzur ila shabahi ya ce ya manzo Allah wannan dan dan uwana ne dan kanina na ne kowa na shi ya faɗa min dan sa ne wa qala abdu bin zama akhi shi abu dan zama dan uwan saudatu bint zama matan manzo Allah sai shi kuma ya ce a a akhi wulida ala firashi abi min walidati kane na ne an haife shi karkashin akan shimfidan mahaifina kwarkwararsa ko baiwarsa ba a yi jayayya ba nan ba wanda ya ce a ɗansa tare da cewa wannan da ya magana ɗan ɗan wasu da muna biyo kasi ya sa ya sadu da ita wannan shi ma tana karkashin shimfinan mahaifinsa kwarkwararsa ce baiwarsa ce to sai an me ya faru فنظر رسول الله صلى الله Ila shabahihi sai manzo Allah ya kalle shi sai ga fara'a shabahan bayyinan bi utuba sai ga wannan dan yayi kama da utuba ba ka bane ba yayi kama da utuba fa qala huwa laka ya abdu yayi kama da utuba amma huwa laka ya abdu limadha me yasa alwaladu lil firari ya yi kama da wancan amma tun da akan shimfidan mahaifinka ne aka haife shi na ɗan kaunin kare ka ɗauka ka tafi alwaladu lil firash walil ahiri alhajar to an da hukunci kenan to sauda bintu zam'a ya za a yi sai aka ce wa tajibi minhu ya sauda bintu zam'a fallam yar sauda kaddu? duk da cewa manzo Allah zartar da wannan hukunci saboda Alwala lil firash amma fa ki kada ki kuskura ki bar ya ganki ba kada ki bane bai ganta ba hatta hayyabar duniya ba karshen matsala kenan ba eh shi kenan alwaladu ba ka'ida ce a shar'ance shari'a ce wace ce shari'a wane na shari'a manzo Allah ya zartar da hukunci manzo Allah ya zartar da hukunci قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى له عن عبد الله بن الزبير قال كانت لزمأة جارية يطوها إمام النسائي كن يزوي كاو حديث قدسي سياق أتم يتي كانت لزمأة جارية يطوها zam'ana da kwarkwara bai wasa da yake saduwa da ita huwa wa kana ya zunnu bi akhara ya kawo alaiha a lokacin wasu ce yana saduwa da ita kuma yana zaton akwai wani da ke zuwa shi ma yana saduwa da ita wadanda matsaloli ne cikin jahiliya ba kwarkwararsa ce yana saduwa da ita kuma yana zaton yana zargin wani na zuwa yana saduwa da ita faja'at bi waladin bi waladin shibihi ya kana yadhunnu bihi sai ta haifi da mai kama da wanda yake zarginta da shi din famata ta wa hiya hubla alhali zam'a ya rasu tana da ciki kafin ta haihu fa zakarat zalika saudatu tuni, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam she sauda mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba manzo Allah labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata magana alwaladu lil firash da na mai auren mace ne ko ko wadda ke mallakan kwarkwaran baiwar wa tajbi minhu ya sauda fa laysa bi akhi wannan bai fito fili ba ya fito fili قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير المغيره ابي وائل عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللآخر الحجر قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم باب فراش الأمر babin da ya zo na cewa lilfirash ɗin ba sai matan aure kaɗai ba baiwa ma kwarkwara ita ma karkashinsa firash wannan hukunci ya shafe ta قال اخبرنا Ibrahim, بن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في ابن زمعه sa'ad da abi wakas da abin zama suka yi jayayya suka yi musu a cikin ɗan da aka haifa masa qala sa'ad awsani utba yace <coughs> wa na utuba ko kanina shine yace mini na je na dauko shi na dan gidanmu ne idza qadim idza qadimta makka fanzur inna walidati zama fa huwa ibni yace kaga sa in ka je makka wannan da da za a haifa a haife shi ka dauko shi ka kawo ni nayi mata ciki yace shi yayi masa ciki yayi mata ciki فقال عبد بن zama هو ابن a mata abi wuli da alafirashi firashi abi ya ce ai dan da baiwar ubana ce ta haife shi shi yasa kanin mu ne fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shabahan bayyinan bi utba sai manzo Allah ya ga dan yayi kama da utba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وهتجبي منه يا سودا وشرعة تابع الفراش wannan baya nuna cewa kananki ki ne ko dan uwan ki ne kada ki bar ya ganki amma shari'a ta ba eh. eh. wani ne eh. wannan lokacin da suke lokacin jahiliya ba su da hukunci a zaman cikin shari'a musulunci su zo suna za a ga shari'a da sai na aliyu insha Allah gashi ma ya zo alkur'a kenan mutane uku ne suke mallakan baiwa daya da wane da wane da wane suke mallakanta kuma kowanne suka sadu da ita a cikin tsarki daya ba za ta iya tabbatar da ga wanda sai ta ɗauki ciki a wannan saduwar wane ya sadu da ita yau gobe wane ya sadu da ita jibi wane ya sadu da ita ko wannan sati wancan sati wannan sati dukka kuma suke mallakar ta kuma su uku kuma cikin tsarki daya sa ba ta iya bamba za ta iya bambanta waye mata ciki ba sai ta dauki ciki to ya za a yi sai ta haifi da dan wane ne eh sai aka yi ƙura sai na ari ƙura ya yi باب القرأة في الولد إذا تنازعوا فيه باب النزونا دا إن سكي جايا قوة يكجن حكينسا to sai a ɗauki ƙuri'a a yi wanda ƙuri'arsa ta ci sai a ɗauki ɗa a bashi sauran sai su haƙura sai a biya su haƙƙinsu. wa zikirin ikhtilafi ala shabi fihi min hadith zaid bin arqam qala akhbarana abu asim خشيش بن أسرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الحمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال يتي أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن سيدنا علي حاكم اليمن هنا الكاري اليمن sai aka kawo su mutane guda uku waqa'u ala mar'atin fi tuhrin wahid sun sadu da mace a cikin tsarki daya ba wanda za a ce shi ke da dan kowanne yana ikirarin fa sa'ala fulani to sai aka zo jayayya ya ya za a yi sai na aliyu dama aka ce halalul mushkilat kenan in matsala ta tashi sai zama karin magana ce a mushkilatun wala aba hasanin laha duk sa'an da matsala ta kai wurin sayyidina ali Allah ya hore masa kwakwalwa na warware matsaloli wani wata ta shirya sharri ta za ta bata ma wani suna sai ta dauki kwanduwan sai ta dauki kwai ta fasa sai ta zuba ma jikinta ya ali kaza kaza jama'a gashi ne ya zo sai mai fyaɗe gashi har ya zuba min kaza kaza kaza kaza wani da kanka da kaza da gemunka Daga gajeren wandonka da kaza kaza ba haka ake faɗa ba da meye da meye da meye da meye gashi nan ne gashi nan ya zuba min gashi nan ga bani sa ya zuba min duniya duk za ta tashi shi sai na ne ce a'a ku kawo ta ku kawo ruwan dimi ku zuba wannan abin in ya jarma da ya kame kwanduwa ne na kwai ƙarya ta yi sai aka ɗebo ruwan ɗimi aka zuba sai ya yi mai ce ƙarya kika yi mishi ba maniyi ba ne wani sai a ce mushkilatun wala aba hasadin laha sai na umar shi yana khalifa yana zaune sai matsala ta rikice aka kawo wani gashi ya auri wata a cikin idda bata gama idda ba sai ya aure ta ya zo kuma yana saduwa da ta zama matan shi kai za ka yi aure a cikin idda kai za ka yi kaza kaza duniya duk kamar za a yi alkiyama sai na ali baya nan Sai na umar ya zartar da hukunci don me za ka aure ta a cikin idda da kai da ita har abada ba aure tsakanin ku da safe kenan ko wannan hukunci sai na umar ya zartar da wannan hukunci wannan ya shiga kiyakiya za shi gizawa ya je da wannan hukuncin wannan ya shiga kiyakiya za shi kura ya je da wannan hukuncin wannan za shi bicci ya je da wannan hukuncin wannan za shi kan ko hukunci ya tafi da safe kowa ya tafi malikiya zuwa can da yamma sai ga na aliyu hallalul mushkilat ya zo majalisar khalifa me ya faru ne khalifa ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga hukuncin da na yi ce amma dai da ni ne ba haka zan yi ba ya za ka yi a sai ta je ta karasa idan da bata gama ba ya aure ta in ta gama sa'an nan ta zo ta yi iddan shi tun da shi ma an ɗaura aure a biya sadakin ta baitul mali sa'an nan bayan ta gama duk wanda ke so ya aure ta duniya nan hashi sai ya aure ta sai na umar ce la abqani bi ardin lasta biha ya abal hasan la abqani allah bi ardin lasta biha ya abal hasan nan daga nan uku ya canza ke nan. kafin lokacin da za a zo a yi wannan hukunci a canza wannan ya kai labari ya kai gizawa daga gizawa har malamaduri daga malamaduri har hadeja wannan ya kama nan wannan dem sai na umar shi zantar da hukunci wa ke shakka to waye zai zo kuma ya bi ko ina ya je ce ai an zartar da hukunci to shi sa ka ga 'yansu malaman malikiya suna kan wannan hukuncin har yanzu Sai sayyidina umar da yake ne khalifa da ya ga hukuncin da ya fi nashi daidai sai ya janye hukuncinsa sai ya tabbatar da wannan bayan tabbatarwa ma sai ba shi digirin girmamawa cfofr ko cfms ya ce la lahu bi ardi lasta biha ya abal hasan duk inda baka na kar Allah ya kai da zauna wajen ma'ana sai da sai da ake warware matsaloli to sai wannan matsala ta zo dan su mutum uku ne sun sadu da ita a cikin sarki daya sai na aliyu sai ce to kai wane da wane za ku janye ku barma wane ce a'a an gama kai wane da wane za ku janye ku barma wane a'a ba za mu yadda ba to ya za a yi Fasa a da فسأل za ku bar mashi ذاك kala la ga ce ba mu taba ji ba ba mu taba gani ba kuma tsala suna yi sa'an na ya tambayi wa guda bin kuma a tukin rani da haza bin wadat kala la fa'akara a bayan sai ce tun da kun kiya kowa ya ki janyewa kowa na da hakika wannan da zai muku kuri'a wadda kuri'arsa ta ci shi zai ɗauki da da mata amma zai balance فألحق الولد بالذي صارت عليه القرآن وجعل عليه ثلثي الدية to kai kai ka ci Qur'an kai zaka dauki da an ya dauki da wanda ta haifi da ta zama nawa kenan to abu kuma na su uku ne to ya za a yi kenan sai ka ba da sulusi biyu na diya in kuɗin baiwan miliyan uku ne kawo miliyan biyu a raba musu miliyan ɗaya ɗaya shi kenan kai ka tafi da fa zikira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka je aka fara manzo Allah ga rikicin da ya faru ga hukuncin da sayyidina ali yayi fa bahika hatta badat nawajizu وهذا الحديث يدل ala ثبوت القضاء بالقرآن وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل إن عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرآن أو فهمت قال اخبرنا علي بن هجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال اخبرني عبد الله بن ابي الخليل الحضرمي عن زيد بن ارقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن منازع وجم منزو الله صلى الله عليه وسلم إذ الفجائية سيقع ونمتن يازو منزو الله صلى الله عليه وسلم كسن يمن فجعل يخبره wa yuhaddithuhu wa aliyun biha yana ba manzo Allah labari sai na ali yana kasan yamma fa qala ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون fi ولد وقعوا mutane uku ne suka zo a أكوني سكزو suka zo ma مسيدنا Aliyu. da rigimar sun sadu da mace ɗaya a cikin tsarki ɗaya ta haifi ɗa to nawa ne ne وساق الحديث يكاو حديث جد سيدنا علي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن الله صلى الله عليه وسلم لو da wannan الأمر ya سيدنا علي هناك ali فأتاه رجل فقال sai wani mutum ya zai ce shahidu aliyan na halarci wajen sayyidina aliyu ya fi na farin an kawo mishi rigiman mutum uku iddawo da mar'atin kowa na ikirarin dan da wata mata ta haifa ɗansa ne faƙala aliyu li ahadihim sai sai na aliyu ce ma ta da'uhu li haza za ka janye ka bar mawa ne fa'a ba sai ce a wa ƙala li haza da li hadha fa aba sai ce kai zaka janye kamar masa shi ma sai kiya wa qala li hadha tad'uhu li hadha fa aba su uku duk kowanne ne sai da aka kebance da shi zaka bar mawa ne yace a a zaka janye a a zaka janye a a yanzu kowa na neman haƙƙinsa kenan قال علي رضي الله عنه شيخ سيدنا علي يقول انتم شركاء suna. yanzu kun zamo kuna da musharaka cikin waɗannan amma kuna jayayya shaki suna masu sabani kuna jayayya kowa ya ki janyewa kuma kowa na yana ikirari yana da haƙƙi a ciki kenan wasu akra'u ku to zai yi ƙuri'a zai yi muku ƙuri'a fa ayyukum asabatu alqur'atu fa huwa lahu wa alayhi thuluthadiyya zai muku kuri'a. duk wanda kuri'arsa ta ci to dana sa ne amma zai biya sulusi biyu bisa uku na diyya فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بنت نواجسه ما لا منزو الله يا تبتر ده كنت سيدنا علي قال أخبرنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث خالفهم سلمة ابن كهيل قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه وقال أبو عبد الرحمن هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم hukuncin da sai na aliyu ya yi kenan wannan yana nuna cewa in ta kici ta kicanyewa ana iya yin ƙuri'a saboda a warware matsala mana ƙuri'a tana cikin hanyoyin da ake warware matsaloli da shi amma sai wanda ya san sai shugaba kowa ne ne za buga masa waya ce zo yi muku ƙuri'a ba a'a <coughs> eh, eh. eh. eh. yiwa eh. a ah, ka ce kamar ijtihadi ah, a fahimtar ka kenan fahimtar ka kenan ka sani ya san wannan hukunci ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ala yahtamil ألا يحتمل هذا احتمال zahirin ya nuna cewa bai san hukuncin haka bane abinda ya fa abinda aka ce sai na ali ya yi kuce aka fara manzon Allah sai manzon Allah ya murna ya dariya a to kaji wani fi ihtimali ma ya san wannan hukuncin ne shi sai eh wai saboda ya kore ya san ya iya an ilmantar da shi Allah kanta masa sai aka ce ya tafi ba certificate zai karbo zai kawai adada shi alkali ba a'a ya iya ne ba shi kenan ba to kaddara ba da nasin ayaye ba ba da hadisi mai kake zo ka faɗa to kai ka isa kana ganin ya kamata yi kaza sai na ali shi mai isa yana ganin ya yi kaza ya isa in kai ka isa kana ganin kaza shi sai na ali bai isa shi ma yana ganin kaza ba eh hangen ka to kai ka kai ka isa ka yi hange sai na aliyu ba shi ma ya isa ka janye to riwayar mu'az bin jabal ko da yake an ce hadisi akwai magana akai bi mataku bi kitabillah fa illa bi sunnah wa illa ajtahidu ra'i ra'i wa la da muka karanta hadisin abdullahi dan mas'ud da aka tambaye shi mace ce kaza kaza kaza kaza kaza sai da aka wata ɗaya ana bin shi yana da nasi zai boye amma karshe sai ce mai zai iya kokarin fahimta ta na dace daga Allah ne ko kuskure ne daga gazawa na sai zartar da hukunci waɗanda ke da suka ce haka manzon Allah ya zartar da wannan hukunci a cikin mm, yar unguwanmu da haka ya faru mata barwa ubinta washington abdullahi dan mas'ud saboda murna ya daga hannu ya roƙe gode ma Allah saboda ya yi ijtihad ya dace da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan babul qafa ai ba jahiya sai a kale mutum sai ko ya janye ko kuwa eh kar mutum ya dauka babu alƙafa yanzu an tabbatar da ƙuri'a a shar'ance kenan sai na aliyu ya yi kuma manzo allah ya tabbatar a shar'ance ya halatta kenan da sauran alƙiyafa alkafatu mutane ne waɗanda sun san jin dangantakar jinin ɗan adam to mene hukuncin za a iya yin aiki da shi kuma za a iya yin aiki da shi ba su shi ne za mu ji abin da ya faru manzon Allah yana ta murna mu jajjaza ne eh, mudlaji wani mutum ne ya kware a cikin sanin dangantakar dan adam jinin dan adam ya zo ya tarar da mutane na kwance sun rufe jikinsu bai san kowa ne ne ba sai tafi kafansu ya gani ya ce kai wannan tafukan ɗaya cikin daya ya fito ba tare da ya ga su ko ya san su ba sai manzo Allah ya murna da aka faɗi haka har yaje yana ba da Aisha labari shine qiyafa kenan ilmul qiyafa قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya manzo Allah ya shigo mini masruran halata kaunihi masruran yana murna tabruk asari wajhihi ma'ana zane zanen fuskarsa suna kyalli suna haske ya zama mutum na murna fuska ba ta mukewa ba ne wannan zane-zane layi layi sai ba na fuskar manzo Allah na haske yana murna faƙala sa'annan sai ce alam tarai mujazzizan nazara ila zaid bin haritha wa usama fa inna ba'd hazihin aqdam la min ba'd yace na na aisha baki ga mujazzizan mudliji ya shigo zaid dan harisa da usama dan zaid suna kwance an rufe jikinsu duka ba inda ake gani sai takin kafansu yana kallon tafi ya ce inna ba'ad hadhihi al-aqdam na min ba'ad wa'annan kafafu guda biyu daya cikin daya fito ba tare da ya san suwa ne ne ba mahallu shafi ne ba tare da ya san suwa ne ne ba amma ya zantar da hukuncin da haka yake shi ne sai manzon Allah yake ta murna eh Eh, ba matsala ce ta launi ta mai a'a sani ba matsala ce ta sani da ya kalli tafin wani da wani da kafansu tafin kafansu kawai ya gani an rufe ko ina sai tafin kafa ya ce inna ba'ada hadhihi al-arjul lamin ba'ad tabbas lallai jahil wannan kafan ɗaya daga cikin ɗaya wadda ɗaya fito قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا حالة كونه منا مرنا من الله مرنا فقال يا عائشة ألم تري يا عائشة بك غنيبة أن مجززا المدلجي دخل علي يا عائشة baki ga mujazzisa da lamutuliji ya shigo min wa indi usama bin zaidin fara'a usama bin zaidin wa zaidan wa ma qatifatu sai gansu an rufe su da bargo an rufe su ba inda ake gani jikinsu. su wa qad ghatta ya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma sun rufe kawunan da jikin su duka sai kafafun su kadai bayyana fa qala hadhihi aqdamun ba'daha min ba'd yace waɗannan kafafun sashi daga ma'ana wani kafan cikin wani kaf ma'ana ɗan ma'ana ɗan dan uwan akwai ɗan uwan ta tsakanin su na jini kenan ilimin kiyafa manzo Allah ya tabbatar da shi kenan to malamai suka wa'in suka ce za a iya ɗaukar maganar su a yi aiki da ita a cikin shari'a wa'in suka ce a'a ba za a ɗauki maganar su a yi aiki da ita ba a cikin shari'a kamar yadda malamai suka ce za a yi ƙuri'a a yanke hukunci ga wa'yansu kamar yadda sai na aliyu ya to amma duk matsaloli suna samun tafiya ne in aka tafiyar da komai akan ka'ida malami ne ya karanta fikihu ya karanta hadisi ya karanta ya kware cikin ilimi ko mai tsoron Allah sai aka ce an nana shi alkali ko mai fatawa da albashinsa da mota da komai da komai don mai fatawa bai gaza kwamishina ba fa alkali bai gaza kwamishina ba fa rayuwar ce su ne wannan tsari ne na siyasar da ake tafiya ita ce ta kata zo ta rusa komai kowa ya kasa zama lafiya kasa ta kasa zama lafiya masu yin abin da suke so su ba suka kasa zama lafiya rayuwa ta rikice ba aka rasa waye ke morar rayuwar waye ke jin daɗin rayuwar tare da cewa da an dawo da komai a cikin hayyacinsa komai zai tafi lafiya lafiya saboda allah madaukin sarki ya aiko mana manzo ne manzo ya zo mana da tsarin da za mu zauna lafiya a duniya sai aka ɗauki wannan tsarin aka take sai aka kawo tsarin da ba za a taba zama lafiya ba a kan wannan tsarin aka ce sai kan wannan tsarin za a tafi yaushe za a zauna lafiya wannan duniya za ta samu zama lafiya kuwa eh Allah cewa yi wa in ta tadu wa ma'alar rasuli illa al-balagu ka kawo duk wani shugaba a duniyar nan duk wani shugaba a duniyar nan fari ne ko baki ne namiji ne ko mace malami ne ko jahili mai mulki ne ko duk wani shugaba ka kawo shi ka tsora shi kan sikeli ba za ka taba samun shugaban da Allah ya tsarkake shi ya tsabtace shi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai da ya rantsuwa ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum idan a kafin mu kai wa magawa ma dalla me aka tsabtace ma dalla sahibukum shi baki ɗayansa gudansa. haka tsarkaka ce ma balla bai bata ba wa ma gawa bai shiga ba shi gawaya bai kuma haka tsarkake hankalinsa wa ma yantiku anil hawa mai aka tsarkake in huwa illa wa an yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin wa huwa bil ufqil a'la sai ce ne. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى قالت ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما راى سالت لقد راى من ايات ربه الكبرى سالت ما زاغ البصر وما طغى sa'an aka zo aka ce in kun bi shi za ku shirya in ba ku bi shi ba kuma fa Allahumma adina fi man haɗai wa afina fi mana fai wata tawallana fi manta wallai وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Amen.